Assalamu alaikum barka dai jama'a yau dai mun kawo muku wannan labarin wannan mawaƙin shahararren mawaƙin Najeriya wanda ake kira bana Boy da ya saki wani sabon album kamar su haka su Glory, Science Jungle, Science, Jagale, Last Bone Different Size, Solid, For My Hand da dai sauransu. ya saki album ɗin ne wanda ya sake su a kasuwa za ku iya samun su da je sake su a cikin channel nasa na YouTube da oda platform sai ku garzaya don ku saurara sai anjima.